cin kuɗin tsohon ku yanzu na fara duk tsohon da bai ji kunya hawa jaki ba ai jaki ba ya ki ba ya ki dawo ba ya zubi da dawo dawo duk tsohon da bai ji kunya hawa jaki ba jaki ko ba zai ji kunya kwana hira ƙasa eh ai yanzu na fara cin ki kallo nan nan ga kinan eh to ba ita tana nan ah, ba ah, a ta fita kai ka koma can da eh. wayar kuma can da wayar kina surutu nan zaka yau eh. yake kalli nan eh. irin ai kuwa cin kuɗin tsoho yanzu na fara ina zuwa ai kuwa cin kuɗin tsoho yanzu na fara ai duk tsoho na bai ji kunyar hawa jaki ba kin gane in ma ba za ki iya faɗin su ai duk tsohon da bai ji kunyar hawa jaki ba ku ƙara samun sauran heki koma action hmm. ai kudin cin su ai kudin su <laughs> ya ne mutum cin kudin tsoho yanzu na fara ai cin kudin tsohon ku yanzu na fara kuma ma an ban da abinci idan tun tsoho bai ji kunyan hawa jaki ba ai jaki ba ya ji kunyar ka da shi ba to wani zo kina ka kame min iyo kai kai kai Baba he na zo. In he na zo. Baba mu je kaji. Kun shi kaya ne? yan sasha mota ko lafiya. Zo ka same ni. Eh yanzu me za ku siya? Doya muka zo siya. Doya. Kun zo da kuɗi ko kuwa an biya? A mu alhamdulillah mun zo da kuɗin mu. kun zo da kuɗi alhamdulillah yawa to ku siya eh ku siya eh ka zo gidan eh to zo gida ba kun kamun gida ba ba a sai amun bayanin gidan ko sai ka zo dai in zo ta ina ma hada ka so ka ce na zo gida Ka layin nan eh. ka sha kwara gida na farko eh sai ai magana da za a yi baba na kwarai kuwa eh, to ai baban na ne baya nan to ai ni ba dattijan banza ba ne. magana ɗaya nake ka je ka zo min da shi sai a yi maganar da za a yi

What? Salamu da Allah ina mai doyar nan kafin mai doyar ya ce kawai ka keto ka ce Allah doya ce ka kai ba ta mai doya dan da damu da ne ya gama